wanda ake kira da suna nta a wannan bangare na jami'ar ahmadu bello da ke nan zaria wato bangaren kwangwa kenan a wannan safiya ta lahadi talatin ga watan rajab ko daya ga watan sha'aban bayan hijirar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da shekara 1437 wanda ya dace da takwas ga watan biyar shekara ta da goma sha shida. mun taru don taya 'yan uwanmu murnan bikin sauke karatun alkur'ani da kuma wasu waɗanda allah ya yi ni'ima da har da ci alkur'ani ɗin baki ɗaya muna roƙon allah ta'ala ya sa albarka a rayuwarsu allah ya ba su ikon ci gaba da raya karatun alkur'ani malamansu da suka koyar da su tun daga shugaban makaranta malar rudwanu da sauran masu taimaka masa da malamin da ke koyar da sashen hadda ɗin uwa malam abdullahi abubakar abba wanda ba wato wanda ba a san shi ba ne ba kawai a zariya ko jihar kaduna ba ba ma a najeriya ba har tsallake allah ya sa albarka cikin karatunsa na alkur'ani ana sauraren shi a wurare daban-daban muna roƙon allah ta'ala ya saka masa alkhairi a irin wannan rana ba rana ne na yawaita wa'azi ba rana ce ta ba da dama ga ɗalibai su bayyana irin abin da suka koya da kuma jinjina musu da ƙarfafa musu gwiwa ta hanyar ba su takardun shaida da kuma kyaututtuka waɗanda aka tanada don haka ni na sani ba wai ana buƙatar a tsawaita ne cikin nasihar da za a gabatar ba to amma tun da an saba a irin wannan munasabobi a ɗan gabatar da waɗansu 'yan bayanai don ƙarfafa gwiwa da jawo hankali babu laifi a cikin yanayin lokacin da aka bada na minti ashirin ɗin ya zamanto na yi ishara da waɗansu 'yan abubuwa da nake fata allah ta'ala ya amfanar da ni da ku baki kamar yadda kuka sani bikin saukar karatun alkur'ani ko haddace shi na daga lokutan farin ciki ga waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su nasarar kaiwa ga haka kuma lokaci ne na farin ciki ga iyaye lokaci ne na farin ciki ga abokan zaman aure idan ya zama mace mijinta ya kai wannan matsayi ko miji matarsa ta kai wannan matsayi sannan lokaci ne na farin cikin 'yan uwa da abokan arziki cewa waɗanda suke ƙauna suke so Allah ya kai su ga wannan babban matsayi na sauke karatun Alƙur'ani ko ma har da ce shi baki a wajen kowane musulmi kammala karatun Alƙur'ani ko har da ce shi na daga manyan ni'imomin Allah tabaraka WaTa'ala ala da falalarsa a kan bayi wannan yasa akan taru a taya waɗanda suka kai ga wannan matsayi murna kuma a yi masu fatan alkhairi sannan a yi wa 'yan baya addu'ar kaiwa da haka wannan ya sa wani daga cikin masoya ya ga irin abin da 'yan uwarsa ta yi na shiga makaranta da daurewa da jurewa da gwagwarmaya da faɗi tashi da ɗauki ba daɗi da dukkan wahalhalu da ɗawainiya da ake yi wajen koyon karatu ya ga ta shiga makaranta ta yi biyayya ta jajirce ta doge ta dage har allah ya ba ikon kammala karatu da ya tashi tukuicin da ya mata shi a matsayin taya murna na damar da ta samu ta kammala karatu shine sai ya waƙe ta da waɗansu 'yan baituka to ni ba zan waƙe ku da baituka ba tun da ni ban iya ba amma na ga waɗannan baitukan nasa sun dace da ku saboda haka sai na zaɓi nima in zo in karanta muku kaɗan daga cikin waɗannan baituka da ya yi ma 'yar uwarsa a matsayina na wanda nima ɗalibi ne a cikin makarantar ku da fatan ni kaina ɗalibin in yi wa na faɗa in jajirce in dage don in kai ga matsayin da ku masu sauka ko kai a yau a matsayina na ɗalibin wannan makaranta sa'an a na kuma na ɗan uwa wanda yake mai kai kawo cikin harkar da'awa in karfafa muku gwiwa tunda dama matsayina guda biyu ne a makarantar matsayina na ɗalibi sannan matsayina kuma na ainihin mai ba da gudunmuwa a cikin harkar da'awa to shi wannan ɗan uwa sai yake cewa ‘yar uwarsa azin bi sautiki bil afrahi maddaha wa kun bi za ki jagorar sauti saddaha tajawazar bi kafirin juhudin as'abaha توثقت بتوافيق الهدى ساها قد حصلت درجات العلم أكملها وشرفت بشهادات لها الباها فرائه تتوالى حيثما وجدت سعد يقوم ونور سعى أولاها وهكذا سلكت طرقا فما وقفت فأسعدت بدنا تبدو وأرواها هازت على درجات للنجاه فلم ترضى سوى بامتياز شرف نواها الحمد لله حيث الحمد أجمعه ala ata'in lana yajnihi marraha wa shukru ba'du liman aula na laha himama lil walidaini wa man yafsa hasaha yake cewa daga muryarka ka ƙara ɗagawa da farin ciki kana mai yabo ka zama to mai ɗaga muryar sosai ma don aji ka kwarai da gaske kake yi saboda ga 'yar uwata ta ainihin wato keta ta tsallake dukkan kwazazzabai da wahalhalu da kai kawo a yi ruwa a yi iska a yi sauro a yi zafi a rasa abinci a samu matsaloli iri-iri amma duk da haka haka ta dage tana kai gauro ta kai mari don ta ga ta samu ilimi ya ce wannan ne ya sa ta shiga har ta kai ga tsaka-tsaki na dacewa da shirya zuwa ga ninkaya cikin kogi ko teku na ilimi ya ce dai a yau ta samu shaida ta kammala karatu cikakkiyar shaida na cewa ta samu daraja mai matsayi a harkar ilimi wannan sai yasa ta samu ɗaukaka ta zama wanda za a taru saboda ita domin a taya ta murnar samun wannan shaida mabayyana ya ce ga farin ciki kan masu bibiyar juna duk inda ka zaga su ne farin ciki da anashuwa da haske wanda ya mamaye ko ina a wurin taron nan sannan kuma ga haske da ƙamshi na tashi saboda alkhairin ta samu na ilimi ya ce haka dai ta dibi hanyoyi na wahala na damuwa na rashi na talauci na matsala da dukkan abubuwan da ake samu na wahalhalu a harkar ilimi har Allah ya sa ta kai inda a yau ta samu ɗaukaka ɗaukakar da gangan jikinta da ruhi duk ana iya ganin alamomin haka ya ce a yau kam ta samu daraja mai girma na samun rabo da dacewa da mallakar ilimi saboda ta kammala karatunta dama ba ta tsaya ba ba ta yarda da kanta ba sai da ta ga ta samu abin da yake shine shaida ko ita ce shaidar cewa ta yi nasara hakan sai ya sa ta samu ɗaukaka ya to na gode wa Allah dama Allah godiya mafi cika gare shi take wanda ya ba mu kyaututtuka iri wanda ya ba mu kuma dama mu kai ga samun waɗannan kyaututtuka ɗin ta hanyar ƙoƙarin da zamu da jajircewa da zamu don haka ilimi sai an dage kuma sai an daure ya ce sannan kuma ina godiya bayan godiya ga Allah ina godiya ga duk waɗanda suka tallafa wa ‘yan uwata suka taimaka mata zuwa ga wannan nasara ɗin ga dai iyayen iyayenta biyu uwa da uba a gefe sannan ga waɗanda suka ba ta dama daga malamanta da mijinta in mai aure ne ko kuma sauran yan uwanta in ba ta da aure waɗanda sun taimaka mata ta hanyoyi daban-daban zuwa ga samun wannan daraja mai girma da Allah ya karrama ta da shi bisa wannan kuma ina muku maraba da shiga cikin waɗanda suka cancanci a taya su murna saboda dacewa da kammala karatu da suka yi bisa taimako na Allah tabaraka wa ta'ala ya kamata ku sani ya ku waɗanda suka haddace alkur'ani da waɗanda suka kammala karatunsa cewa alƙur'ani fa littafi ne mai girma wanda ya kunshi shirya ya kunshi haske da rahama da waraka littafi ne da ya kunshi labarin al'ummomin da suka gabace mu da abubuwan da za su zo a bayan mu da bayani akan hukunce-hukuncen da ke tsakanin mu. Alƙur'ani bayani ne na gaskiya wanda ya kunshi hikima da wa'azi da hujjoji mabayyana da ambato na dindindin kuma shi ne mafi kyawun zance wanda babu irin shi ba kuma za a samu kamar shi ashe kenan Allah ya azurta ku da abu mai girma kuma Allah ya ba ku baiwa mai girma saboda ya azurta ku da mallakan ilimin littafinsa wanda yake ya yi wa kansa shaida da asali shi zai bukatar ka ce ne asali ne shi ne ya gaya ma kansa shi ne asali ne in kuma kana da ja to sai ka ja littafi ne wanda ya tabbatar da mu'ujizar shi. kuma ya kalubalanci wanda duk yake da jayayya akan haka cewa in kana da ja shi mu'jiza ce to bismillah ga fili ga doki littafi ne da bai kunshi tukka da warwara ba kuma barna ba ta shigo masa ta gaba ko ta baya ta dama ko ta hagu ta sama ko ta ƙasa littafi ne wanda gefen sa yana hannun Allah sannan ɗaya gefen yana hannun mutane ko mutane ba za su bata ba matukar sun yi riko da shi sun aiki da shi littafi ne wanda jagorantar da shi na kai mutum zuwa ga aljanna kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace alquran shafi'un mushaffa'un wa hamilun musaddaqun man ja'alahu amamahu qadahu ila aljanna wa man ja'alahu khalfa dhahrihi saqahu ila an-nar qur'ani mai ceto ne kuma abun ba ceto ne qur'ani mai tsayawa ne jajirce don kare wanda ya karanta shi a gaban Allah ranar kiyama kuma abin gaskatawa ne in ya ba da shaida za a karbi shaidansa. wanda duk ya sa Qur'ani gaba gare shi ya zama yana masa jagoranci Qur'ani zai masa jagoranci zuwa ga aljanna wanda ku duk ya sa Qur'ani a baya ya zama yayi gaba ya bar Qur'ani ba Qur'ani ne zai masa jagoranci ba shi yake so ya Qur'ani jagoranci to shi kenan sai a bashi a ingiza ƙeyasa a tunkuɗa ƙeyasa zuwa cikin wuta Allah ya tsare mu wannan hadisi ibnu hibban ya rawaito ya kuma karanta alqur'ani ku sani karatun alqur'ani yana da falala da yawa domin kowane harafi yana jawo lada goma kamar yadda ya tabbata cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasana wal hasanatu bi ashri amsalha لا أقول ألف لام حرف ولكن ألف حرف لام ولام حرف وميم حرف manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda duk ya karanta alqur'ani yana da lada na kowane harfi da ya karanta yace kuma kowace lada ko kowane lada ana ninkawa sau goma ne yace ba ina nufin in ka ce alif lam mim shine harfi ɗaya ba a'a alifun harfi ne lamun harfi ne mimun harafi ne kenan da za a ce bismillahir rahmanir rahim akwai harufa guda goma sha tara an samu lada sha tara sau goma ɗari da casa'in kenan sannan kuma allah na ninkawa ya rubanya wallahu yu za'ifu liman ya sha allah zai ninka ya rubanya ga duk wanda ya so gwargwadon ikhlasi gwargwadon da aka kyautata karatun gwargwadon ya aka natsu aka kula aka kuma yi tadabburi cikin abin da ke cikin alkur'ani gwargwadon irin alkhairin da za a samu karanta alkur'ani ko ga wanda bai haddace ba irin su malam abdullahi ko da ga mu ne yan tagaji yan dagaja dagaja za mu karanta daga mushafi ko hakan ne alkhairin da ke ciki na yawa domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana karanta alkur'ani daga mushafi yana jawo wa bawa soyayyar Allah tabaraka wa ta'ala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man sarrahu an yuhib an yuhibba Allah wa rasulahu falyaqra fil mushaf wanda duk yake so Yi Allah ya sa mai son sa ya kuma sa mai son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zuciyarsa to ya karanta alqur'ani daga mushafi ko da an haddace alqur'ani shi yasa ake so mutum ya rika karanta shi a mushafi domin haddar na da falala sannan kuma karantawa daga mushafi yana da lada mai yawa duk lokacin da aka natsu duk lokacin da aka karanta alqur'ani mun sani natsuwa da rahama daga Allah na sauka ga irin mutanen da suke karanta alkur'ani kamar yadda hadisin al'imamu muslim ya nuna ko masu karatun ƙur'ani ku ne fa mutanen Allah kuma girmama ku yana daga girmama Allah domin Allah bayi da mutane kamar ku ku ne mutane jama'ar Allah idan ana neman jama'ar Allah aka ga makaranta alkur'ani an same su kuma girmama ku girmama Allah tabaraka wa ta'ala ne manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce inna lillahi ta'ala halim minan nas qalu ya rasu man hum qala hum ahlul qur'an ahalullahi wa khassatuhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace lalle Allah yana da ma'abota yana da jama'arsa a cikin duniyar nan a ban kasa sai sahabbai suka ce su wane ne ma'abota Allah su wane ne jama'a kuma mutanen Allah ya manzon Allah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace makaranta alqur'ani su ne mutanen Allah kuma ke bantattu a wurin shi sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce inna min ijlalillahi ikrama dhishayba المسلم وحامل القرآن غير الخالي فيه والجافي عنه وإكرام ذي السلطان المقصد yana daga girmama Allah tabaraka wa ta'ala girmama wanda yake tsoho mai farin gashi musulmi da kuma girmama wanda Allah ya hore mashi alkur'ani wanda baya wuce gona da iri baya ƙetare iyaka wajen karanta alkur'ani da aiki da shi da kuma girmama shugaba wanda yake mai adalci Allah azurta mana shugabanni masu adalci duk masu karanta Alƙur'ani za su samu ceton alkur'ani ranar kiyama haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ikra'ul qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati shafi'an li ashabihi ku karanta alkur'ani domin zai zo a ranar kiyama mai ceto ga masu karanta shi don haka ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu ikon karanta alkur'ani da aiki da shi da kuma karantar da shi ga waɗanda suke buƙatar ilimin shi domin duk waɗanda ke karanta alkur'ani suke karantar da shi za a sanya musu kambe a ranar ƙiyama da tufafi na karamci kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana zama a ce ku karanta alkur'ani kuna karantawa kuna ƙara samun ɗaukaka a cikin aljanna inda matsayinki zai tsaya aljanna inda karatunki ya tuke ashe su malam abdullahi sun more don su karatun su ba zai fike ba za su yi ta su ta yi mu kuma ga muna yan dagaji inda duk muka tsaya to ya dai fi babu allah ya samu dace in kun karantar da wannan ilimi da kuka samu kun wanda kuka sauke da wanda kuka ce ai za ku zama daga cikin mafi alkhairin jama'a ko domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama don haka ku dage ku yi aiki da shi kuma ku karantar da shi daga ƙarshe ina so in tunatar da mu maganar da magabata suka faɗi dangane da abin da ya shafi mu'amalar da ta dace mu yi da alkur'ani a matsayinmu na waɗanda a yau muka sauke alkur'ani ko ma muka haɗace shi an samu daga khabbab ibn al-arat radiyallahu anhu cewa ya cewa wani mutum takarrab ila Allah mastata واعلم انك لن تتقرب بشيء هو احب اليه من كلامي yace ka kusanci Allah da duk abin da ka so wanda yake ya tabbata a shari'a sunna ta tabbatar da shi kuma za ka yi don Allah amma ka sani ba za ka kusanci Allah da wani abu da Allah ya fi so ba kamar ka kusance shi da maganarsa wato ta hanyar karanta littafinsa da aiki da abin da ke cikinsa haka nan abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu ya ce laisa hifdul qur'ani bi hifdhi hurufihi walakin bi iqamati hududi hadda qur'ani ba shine ka haddace harufa ba ka iya rara rara daga fatiha bakar zuwa nasi a a cikakkiyar hadda da kiyaye alqur'ani da tsara alqur'ani shine sai da hukunce hukunce da dokoki da ke cikin alqur'ani don haka mu dage mu yi irin abinda al-hasan al ya faɗi rahimahullahu ta'ala inda yake cewa inna man kana qablakum ra'aw al-qur'ana rasaila min rabbihim fakanu ya tadabbaru na habin laili wa nafizu na habin na habin ya ce magabatan ku sahabbai su sun kalli alƙur'ani a matsayin saƙo ne daga Allah saƙo ne daga Allah wasiƙa ce kamar wasiƙa daga Allah ya aiko don haka sai ya zama da rana suna karantawa suna ƙoƙarin fahimtar abin da ke ciki idan dare ya yi kuma sai su zartar da hukunce-hukuncen da ke cikin sama gida don haka ina roƙon Allah ta'ala ya samu daga cikin bayansa waɗanda za su karanta alkur'ani sai aiki da abin da ke cikinsa su kuma karantar da wasunsu sannan kuma zamanto sun tsayu da abin da karatun alkur'ani ɗin yake karantarwa kamar yadda wani daga cikin magabata yake faɗi a cikin wasu 'yan baitukansa wanda da wannan baitukan ke so ribe yana yaban malaman ƙur'ani da ku ɗaliban ƙur'ani masu karanta Alƙur'ani a koyaushe yake jawo hankali na da naku cewa in mun karanta mu aiwatar da abin da ke cikinsa malamin yake cewa ahalul qur'ani a immatun bihi muktada ahalus suluki ila ridal jabbari lakin alaihim an yaqumu billadhi fihi min al mashru'i lil abrari sidqun wa ikhlasun wa husn ibadatin wa qiyamu laylin ma siyami nahari wa tawarru'un wa tazawwudun wa ta'affufun وتشبه بخلائق الأخيار وديانة وصيانة وأمانة وتجنب لخلائق الأشرار وأداء فرض واجتناب مهارم وإدامة الحمد والأذكار يا حامل القرآن إن تك هكذا فلك الهناء بفوز أقب الدار ومتى أضعت هدوده لم تنتفي بحروفه وسكنت دار بوالي ya ce ma abota ƙur'ani su ne shugabanni da kowa yake koyi da su inda yana so ya kai zuwa ya je wajen allah lani lafiya ya samu dacewar allah to ma abota ƙur'ani su ne abin koyinsa ya ce to sai dai kuma abota ƙur'ani dole ne kuma ku tsayu da abin da ke cikin alƙur'ani na daga shari'a da dokoki da hukunce-hukunce wanda aka tanadar don masu biyayya ga allah ku zama masu gaskiya masu yin aiki don allah masu kyautata ibada masu yin kiyamun laili cikin dare masu yin azumi na nafila bayan na farilla a ramadana ku zamanto masu tsantseni ku zamanto masu gudun duniya ku zamanto masu kamun kai ku zamanto masu kamanceceniya da kyawawan ɗabi'un mutanen kirki zaɓaɓɓu ku zamanto masu riko da addini a ko'ina kuke ku zamanto masu kanke kanku daga saɓan Allah da yin abubuwan asha da tirda Allah wadai ku zamanto masu riƙon amana ku zamanto masu nisantan munanan ɗabi'u da halayen mutanen banza ku zamanto masu tsaye da farillan Allah da ba da farillan Allah masu nisantan abubuwan da Allah ya haramta ku zamanto masu dawwama cikin godiyar Allah da yawaita zikirorin Allah ta'ala da salatin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ce ya kai makarancin ƙur'ani. idan ka zama haka ya ke wadda ta haddace ƙur'ani ya ke wadda ta sauke ƙur'ani in kin zama haka siffofin da muka ambata a baya haka kika zama to muna maki maraba da marhaban kuma muna taya ki murna na zaki samu babbar rabo a ranar kiyama da aljanna yace amma ran da duk aka waye gari ga qur'ani amma bai amfane ki ba a zaman ki na aure a tarbiyyar ki da yaya a mu'amalarki da miji a yadda zaki mu'amala da iyaye da makwabta da dangi da karatu da zaki je da aiki da zaki in har waɗannan abubuwan ba zama su suka jagorantar da ke ba ya ce to shi ke na an shiga uku domin duk lokacin da kika tozarta abubuwan da qur'ani ya karanta na hukunce hukunce to ba za ki amfana da haruffa da yake karanta na alqur'ani ba madadin haka sai ki rayu ki zauna a gidan takaici da wani da wailun da wailatu wato gidan tasgaro da tasku gidan jahannama kenan Allah ya tsare mu. da wannan nake cewa ina roƙon Allah ta'ala ya taimake mu kuma da rai Allah ta'ala ya sa ainihin wato albarka cikin kokarin ku Allah kuma ya saka muku da alkhairi ku dalibai godiya mafi girma da za ku yi malaman ku shine ku aiki da Allah da ku yi bayan kun gode musu domin wanda ya maka abin kirki ka gode masa in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma godiyar nan ta kunshi kai masa fatan alkhairi sannan ka aiwatar da abin da ya koyar da kai idan ba ku yi haka ba to ba ku kyauta ba ba ku kyauta ma kanku ba ba ku kyauta ma malamanku ba ba ku kyauta mana mu yan gebe ba ba ku kyauta ma kowa ba saboda haka muna roƙon Allah ta'ala ya sa a tashi wannan taro lafiya kuma Allah ta'ala ya sa albarka a cikinsa Allah ta'ala ya maimaita mana irin sa ya zamanto dubbansa su auku a nan wurin da sauran wurare wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullah at-takbir to kun ruwa malami babban yaya muna fatan wani Allah ya saka maka da alkhairi Allah ka ba mu bin gurbin ka Allah ya shirya zuriyar ka ya gafarta wa mahaifanka Allah ya kyautata rayuwarka Allah ya karbi aikinka kuma ya maka baiwa da shiga cikin wannan ceto na alkur'ani tare da mu gaba ki daya kalmomin da malam ya faɗa gunduma gunduma ne ba zan iya fassara su ba sai dai zan roƙi malam hasan babban gowar sai mu mugogin ƙarfe biki sai biki ya fassara wani abin da malam yake nufi cikin minti ɗaya ko biyu alga wata wani aimana wannan alfarma alga wata malam dan gida kai malam kafi mu fahimtar magana da yi بسم